Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. kungiyar 'yan tawayen jamhuriyar demokaradiyyar Congo ta M23 ta musanta zargin sojan ƙasar na kai harin rashin imani akan farar hula yayin da wani shirin kulla yarjejeniya tsakanin ɓangarorin biyu ya ci tura. Brigadier General Sylvain Ekenge ya zargi 'yan tawayen March Movement 23 ko kuma M23 a takaice da masu goya mata baya daga kasar Rwanda da auna farar hula 'yan Congo. ya ce rundunar tsaro daga Rwanda da M23 sun kashe farin hula da basan hawa basan sauka ba a yankin rochuru Batu na baya-bayan nan dai shine kashe farin hula 'yan Congo hamsin da 'yan tawayen M23 suka yi tare da gudunmuwan sojan Rwanda. Ikenge ya ce wajibi ne sojojin jamhuriyar demokaradiyyar Congo su mai da martani akan duk wani hari, kana su iya kokarin su su kare al'ummar Congo. Rwanda ta musanta ba da gudunmuwa ga 'yan tawayin M23. Wata kungiyar tsaro da aka kafa a lokacin yakin cacar baki domin tabbatar da tsaro a nahiyar Turai ta kammala wani babban taro a jiya Juma'a ba tare da cimma wata matsaya ba, inda ta yi nuni da wasu matsaloli da take fuskanta sakamakon yakin Rasha da Ukraine. Yayin gudanar da taron wuni biyu na ministocin harkokin waje da wasu wakilai, a babban taron na farko da osce ta gudanar tun mamayar 24 ga watan fabrairu tambayar da ake yi ita ce kungiyar za ta iya yin aiki da murya daya ba tare da rasha da kawata belarus da suke korafin an musu rashin adalci da aka mai da su saniyan ware ministan harkokin wajen poland zbigniew rao ya faɗa a ƙarshen taron cewa a 'yan shekaru masu zuwa da ƙyar kungiyar za ta iya aiwatar da aikinta. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su a game da janye karar da uwar gidan shugaban najeriya aisha buhari ta shigar a kan ɗalibin jami'ar gwamnatin tarayya hanna birnin dutse da ke ajin karatu na ƙarshe aminu adamu biyu bayan kiraye-kiraye da 'yan ƙasar daga sassa daban-daban suka yi musamman a kafafen sadarwa na zamani mai ɗakin shugaban najeriya ta janye dukkan karar da ta shigar a kan ɗalibi aminu adamu da ake zargi da laifin wallafa sakon cin mutunci da yin kazafi a shafinsa na twitter ne biyo bayan shafe kusan makonni biyu a garkame tun bayan da waɗanda ake zargi 'yan sanda ne suka kama shi a cikin jami'ar da yake karatun digiri a birnin dutse na jihar jigawa bayan shafe kusan makonni biyu yana tsare da zargin azabtar da shi an gurfanar da aminu adamu a ranar talata talatin ga watan nuwamba a gaban mai shari'a yusuf halilu na babbar kotun birnin tarayya da ke unguwar maitama inda ya ki amsa laifinsa kuma aka tsare shi a gidan gyara hali na sulija a jihar niger Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A yau za mu duba matsalolin da ke faruwa ne tsakanin makiyaya da manoma. Me ke jawo su? Menene kuma abin da ya kamata a yi domin aiwa tufkar hanci? Domin jin cikakken shirin sai kasance tare da ni Hassan Maina Kaina. madalla. A yanzu haka ina tare da babban bakonmu wato shugaban kungiyar kulen Allah ta kasa baki daya Honorable Khalil Muhammad Bello. Honorable barka da zuwa. Ah, barka Malam Hassan na gode, masha Allah da masu sauraro. Um, idan muka duba wannan matsala ke ciwa bangarorin bituwa kwarya wato rigima tsakanin makiyaya da manoma a Najeriya. Kai kana jagorancin kungiyar makiyaya ta kulen Allah mataki na kasa baki daya. shin da farko me ke kawo wannan sa'in ne tsakanin makiyaya da manoma kasar nan babban abin da yake kawo sa'in sa ko rashin fahimta wadda har ta kai wani matsayi yanzu na ha'ula'i shine watsi kwata-kwata da aka yi da makiyaya a kasar nan domin abin da kawai zai hana mu ce kwata-kwata akan dan kula da su a wasu jihohi da kuma wasu digo-digo a gwamnatin tarayya amma idan ba haka ba kwata-kwata an yi watsi da su kuma watsin ya kai jallin da hatta ma ba ma wai a basu abin da na raya kasa ne da sauransu abin da yake farilla ma ya kamata su same shi din ba sa samu shi shine me shine makiyayi yana bukatar wurin kiwo makiyayi yana bukatar burtuli wanda zai bi ya je wurin kiwo ko ya je inda dabbobinsa za su sha ruwa to yau an wayi gari babu wuraren kiwo babu burtaloli kaga wannan din babbar matsala ce sannan jihohi kuma idan suka tashi kasafi ko gwamnatin tarayya kalilan ne dauki gwamnatin tarayya misali duk kudin da aka bayar a bangaren gonan nan ma'aikatar noma duk kudin da aka bayar a bangaren ma'aikatar noma to yana jirgewa ne a bangaren noma amma bangaren kiwo da kamun kifi su ba a yi musu komai sai abin da ba a rasa ba wanda ko zakka bai kai ba kaga wannan din akwai rashin adalci kuma shi yasa a yawancin lokuta muke kira akan a kirkiro ma'aikata ta musamman ta kula da harkar dabbobi da kiwo wannan ne kawai zai iya kawo daidaito a wajen harkokin bunƙasa ƙasa haka jihohi kuma su ma amma wani babar kafin ka ci gaba wani lokacin akan zargi mutanen kuma kiyaya da laifin shiga gonakin manoma kuma su bata musu amfanin gona ban ji ka taɓo wannan daga cikin abin da ke haddasa wannan rikiman ba Eh wannan gaskiya akwai shi domin kamar yadda na Allah baya karewa kuma a cikin al'umma ma akan samu baragurbi masu barna a cikin al'umma wato su waɗanda suke zuwa su lalata gonakin mutane da gangan. wannan wanda kullum muna Allah wade da su muna Allah wade da muguwar halayyan nan kuma wannan halayya yanzu duk wanda yake bata gonar mutum ko ya kawo tashin hankali to ya zame wa kasa jaza'i domin ko ba komai yana kara kawo karancin abinci wanda yanzu ma akwai shi a kasar nan wanda masifa za ta safe shi kansa wannan ba daidai bane ko muna Allah wade da wannan muguwar halayya na'am to yanzu idan muka duba wannan matsalan kana ganin menene sa su makiyaya suke shiga gonakin manoman nan kuma menene abin yi akwai shiga ta tilas akwai ta ganganci shiga ta tilas shine yau makiyayi kullum mun sha faɗa abin da yasa muke faɗa don ba a kawar da matsalar ba mun kan ce ɗauki misali babban titin nan da ya tashi daga lagos zuwa maiduguri ko daga abuja zuwa maiduguri a ka'ida ya kamata ka samu mita talatin talatin wadda ba a noma don dabba ta bi ta wuce maimakon ta kaukwalta ko ta shiga gonar wani amma yau an nome ko kafa uku wani gurin babu to mai kuma ba wai na bakin hanya kawai ba hatta waɗanda suke cikin dazuzzuka ɗin duk an bi an toshe su to dabbobin nan kullum muna faɗi ba su da fukafukai yaya za idan ba su da burtali dole su shiga kaga wannan na tilas ne sannan wuraren kiwon nan kuma mutane da yawa sun handame su tunda ake ba a taba mai da gona ta zama gurin kiwo ba amma wuraren kiwon nan duk an mai da su gonaki kuma duk galibi wanda zai je sari gonar kiwon nan ba faɗan shekara goma sha takwas sha tara ba ne a'a wanda yana da gonar ne zai ƙara kambama gonarsa ko kuma wani ɗan jari hujja zai dauki kilomita ashirin ko talatin ya shinga ce ya ce nasa ne to waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke kawo matsala tsakanin makiya da manoma a najeriya a ɓangaren gwamnati wanne rawa kuma ta ce ita kuma ta taka gwamnati da dukkan hukumomin gwamnati ya kamata su dinka kula da makiyaya matukar ana kula domin ko yayanka ne in ka watsar da su dole akwai matsala baka damu da cin su da shan su ba ko tarbiyyar su ba dole akwai matsala balle dabba ita kuma dabba ita take jagoranci wajen jawo fitina wani lokacin tunda yunwa za ta sa ta ko kishuwa za ta sa ta ta ce sai ta sha ruwa to hatta bakin rafuka da ake samu a sha ruwa duk an noma ya zama gonaki don haka abin da ya kamata gwamnati ta yi shine a cikin kasafin kuɗi na kowace shekara a rinka ware bangaren kiwo wani abu kuma a tabbatar an kashe kuɗin wajen inganta kiwo kuma hukumomin gwamnati su rinka taimaka makiyaya kuma mu duk wanda ya yaba kamar yadda muke kira ga gwamnati ta yi duk wanda ya alheri muna yaba masa ai mun sha ambatar hukumar raya yankin arewa maso gabar north east development commission saboda yanzu yadda ta zame wa makiyayan arewa maso gabar uwa kaka da kuma dukkan wata gata da take musu domin dukkan koke-kokensu koken alhamdulillah tana samun mana ruwa wanda babbar matsalar mu dama ruwa ne amma dalilin kungiyar nan yanzu ta nosi development commission yanzu galibi tafiye-tafiyen da makiyaya suke daga yankin arewa maso gabar zuwa yammacin kasar nan babu sun regu sannan kuma gwamnatocin jihohi akwai wanda suke kokari dauki jihar gombe gwamnan yana kokari dauki jihar bauchi yana kokari dauki gwamnan yobe kaga ko a yau din nan ma haɗi da hukumar tallafa al'umma ta kasa sema nema da kuma sema sun raba makiyaya abincin dabbobi da su dusa da kanwa da hadda irin ciya da sauransu wanda ya kamata mu yaba ita ministar tallafa al'ummar ƙasa dr sadiya to idan jihohi suna wannan la shakka fi za a samu zaman lafiya a najeriya baki daya to yanzu um, da kai taɓa maganin cewar kaulan uh, da makiya ke daga arewa zuwa kudu ya ɗan ragu um, kuma wani lokacin shi wannan kaulan ne a dalilin ake samun saɓani tsakanin ɓangarorin guda biyu menene kawo ragon wannan kaulan daman abin da yake sa su kauran ne ya fara gushewa daman watsi da aka babu ruwa dabba ko kaɗan take samu ta yaga ta ci inda ruwa za ta rayu domin rai ne da ita amma ruwan nan da dabba za ta ci ɗebe batun gurin kiwon ma babu amma ko da karmami take yaga inda ruwa za ta rayu to ruwan ne babu da rani sai kaga dabbobi babu inda za su sha ruwa idan muka duba a baya wannan yankin na arewa maso gabas ya yi fama da rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya musamman a bangarori irin su bangaren jihar taraba da wasu bangarori irin jihar bauchi adamawa a halin yanzu menene girman matsalan ko kuma saukin matsalan musamman a wancan bangaren To alhamdulillah matsalar ai yanzu kamar yadda ake ji gaba ɗayanta ma in ka ɗauke ta tana sauki mu kuma da matsalar ai mun zama a tsakiya domin akwai karin maganar hausawa da take cewa wai da dafi da suya duka sunan wuta suke ji gashi shi ya ga wuta garda gardan a cikinta ake sa shi ya gwasu wani ma ya kone a ciki to mu duk rigiman nan da ake ta arewa maso gabar mu ne a ta mu ne a bakin daga domin a jeji take mu kuma a jeji rayuwar mu take ta makiyaya amma yanzu alhamdulillah tunda ana samun sauki gaba ɗaya ma ba makiyaya kaɗai ba to mu kuma ka san daman kamar yadda na faɗa babbar larurar mu baya abun ya zama mana shege da hauka a jejin babu zaman lafiya dabbobin mu an kashe an kashe makiya ba a ma ambata in ana lissafin ma waɗanda suka rasa rayukansu a dalilin wannan rigima ta arewa maso gabar da boko haram ya haddasa makiyaya kan shiru don ba mai mai ambata su balle a san matsalar su to amma ruwa kuma da yasa kuma ko da sun shigo inda akwai zaman lafiya to akwai fakarancin ruwa matsalar ruwan yana kawo rikici ne a to idan babu ruwa dole zai kawo rikici abin da yake kawo rikicin shine akwai wuraren da da dabbobi da rani za su je su sha ruwa yau duk an noma shinkafa ko an noma wani abu daban to kaga wannan ya kawo sannan kuma su kuma hukumomi din akwai wanda basu damu da tabbatar da wannan ba shi yasa kullum muke kokari mu tattauna da shi mai ba da mai ba shugaban kasa shawara janaral manguno domin mu gaya masa yadda muke ganin idan an yi in Allah da za a samu zaman lafiya gaba daya a kasa haka kuma ministan shari'a wanda shugaban kasa ya bashi umarni na musamman da ake kira presidential order cewa a karko dukkan wuraren kyau da burtuloli shi ma har yanzu kusan shekara kamar an shuka dawa babu abin da aka yi su waɗannan ɓarayin daji suna haɗa kuma da satar shanu abin da tura cewa cattle rustling sai ya wannan matsalan ta shafi mutanen satar shanu ai mu ne ta shafa mu ne ta shafa domin ta inda ta shafe mu shine ai ko ɗanka ne kullum muna faɗi kafin ya fara yi wa wani sata ubansu ya fara ko a gidansu ya fara ai dabbobi kan yau an kore su kalilan ne dabbobin su suka rage waɗanda suka hutsance din na mutanen jeji da na gari ne suka haɗu duk suka sace dabbobin kuma suka kashe masu dabbobin wannan shi mu din mu ah to ai ta inda zaka san ma mun fi ƙwaruwa din ai a jeji muke kuma su din ma gurin zaman su jeji ne kuma ka san su babu ruwan su kowa ba su bari ba ko daman ba ma so su bar kowa domin idan suna barin ainihin wani jinsi sai a ce daman jinsin ne yake daure gindin ai amma kowa idan yana da tunani ya san ba wanda aka bari wannan kuma alheri ne ga ƙasa da ba su ware wani jinsi ba mu muna murna da haka kuma muna haɗu da sauran al'ummar kasa muna yakar wannan muguwar halayya da take cutar da kuwa kuma kullum mukan ba gwamnati shawara ita ma ta yadda a yi sulhu domin ba abin da ya kai sulhu. a tambaya ta ƙarshe da za yi da ke lokaci ya ci mana idan muka duba wannan yawan saɓani da ake samu tsakanin makiyaya da manoma a kusan duka sassan najeriya a kalma ɗaya ko biyu a takaice kuma a gurguje kana ga menene babban abin da ya kamata a yi domin a ce wannan matsala ta zama tarihi a najeriya to allah shine masanin gaibiya amma wallahi wallahi na rantse da allah da numfashi na yake hannunsa yau gwamnatin tarayya idan da ministan shari'a a inda zai tsaya aiwatar da shawarar da shugaban kasa ya bashi a tabbatar cewa dukkan wani gurin kiwo wanda ba ci gaba ba ce ta lankwame shi da kuma burtali an karɓo su an samar da ruwa da ciyawa wallahi ai an taɓa yi a jiga in ka tuna jiga da kiri ka saman na kullun jama'a ke kashewa amma zamanin mai girma alhaji sule lami da sanda yake gwamna da ya karbo waɗannan wurare akwai gun da ya shekara arba'in da bai da shi gona amma wallahi a zamanin alhaji sule lami da aka karɓo shi kuma ya yi fensin yadda ba za ka shiga gonar wani in ga hukunta an samu zaman lafiya zama tarihi katsina ma sun taba wannan aiki gagarumin aiki suka fidda burtaloli dauki jihar bauchi kwanaki a misau da aka sayar da gurin kiwo nan take gwamna ya dakatar da su camomin da sauransu an samu zaman lafiya wallahi wallahi inda za a karɓo wuraren kiwon nan da burtaloli kuma a raya su da ruwa in allah da kashi saba'in ko tamanin cikin ɗari na rigimar makiya da manoma ba za a amma matsalar babu wanda yake jin mu har yawun mu ya kare wani magana babu don mu ba komai bane muna so gwamnati ta shirari shawarwarin da da muke bata da zuciya ɗaya domin zaman lafiya da ci gaban Najeriya don mu masu arziki ne muddin ba zaman lafiya kuwa mutum ko ɗansa ba zai tuna ba balle dukiyarsa sai ya tsira da ransa. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shirin na tubalin tsaro na wannan mako. Inda muka tattauna da shugaban kungiyar makiyaya ta kasa baki ɗaya wato kulan Allah Honorable Khalil Muhammad Bello. solomon abu shine wanda ya daidaita mana sauti a madadinsa da kuma sashen hausa na muryar amurka hassan mai na kai ke sallama da ku mu kasance lafiya a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron uh, gidan rediyo muryar Amurka. barkan mu da warhaka barkan mu da ƙara saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da ɗan gari shirin da ɗan gari shirin da ke zo muku a kowane mako a daidai irin wannan lokaci da ke baku damar jin tarihin garuruwa masu tasowa da irin ci gaban da suka samu da matsalolin da suke fuskanta da kuma hanyoyin bi domin magance su a yau ina taduwa cikin yankin jihar maradi wanda za mu shin ah, tarihin wannan gari da kuma abubuwan da ya kumsa gani a kofar gidan mai gari sai a gabatar da kai ga masu saurari. to ni yahaya mai garin caɗuwa kasa age kanton kin age kin caɗuwa e eh, na farko dai tarihin garin caɗuwa mutane kakannin kakanninmu daga daura suka hito ita wasu daura ta najeriya ta katsina mm. dalili su irin sarauta ne aka ba dan mace suka ce ba su dan mace suka taso suka sauka najeriya suka sauka ladi sa'an nan sarkin katsina ne da saman na gwaggo sai ya zo sai ya ce an yi baki ya turo dogare da komai aka zo aka tarra su da dukiyoyinsa da shanu da raƙuma da dawaki da jakkai ka zo aka kwana uku da dogare da komai suka baki sun zo aka sauka suka yi musu abin ta kamata aka ji aka gaya sarki bakin nan ga yadda suke sai sarki ya ce to a koma a gaya musu bai yarda da saukarsa ba saboda salakin daura ne in suka tsaya nan kasashe za su amshewa sannan aka aiko aka ce to ku sake wuri suka ce ba laifi ba ne ba sai suka taso da suka taso daga daga raɗi wani suka nihi tsamiya bakwai wani suka nihi gidan galadima waɗansu suka ne jirata waɗansu suka ne azza waɗansu suka ne ya gaji su wannan kingi sai suka nuho kayan boshi kayan goshi ƙasa a geci suka sauka sa'an nan kayan boshi ƙofa ɗaya ce ana yaƙi aka ce ga bakin mayaka an yi su kama kan yaƙi ya ci garin suka zo suka sauka sa'an nan yaƙi ya zo da yaƙi ya zo aka yi aka yi a fasa garin ya gagara aka yi aka fasa garin ya gagara sai aka kunna ma garin wuta da kunna maganin wuta da tsohi da walwale da yara aka hidda su kin gin tsohi da yake sarakin yaƙi ne zuciya waɗansu suka mutu nan wuta sai ya su ji suka tashi sai suka koma sukan hijiratawa da suka koma jirata suka koma laɗi da madalin huwa suka koma nan waɗansu kuma daga nan wurin suka ga zaman bashi sai suka tashi sai suka tafi dan maimuna suka tafi azza ƙasar sarki urahon suka tafi urahon daga nan suna nan zama zama zama zama suka ga zaman baye kasan mutane ne na da waɗansu mutane ne masu shininiki sai aka ce akwai wata alluba za ta zauwa mata ma za su zanki kiran za su zanki tuna kabarra maza babu su sai suka towa ga alluba ba ta ba ta tarda su sai suka zo suka zo suka yi dibe diben su suka yi dibe suka ci towa ga alluba ba ta sai suka taso suka taso baraje sai taso da shi da ɗiyan shi uku sai suka zo da dangin shi sai suka zo dan dabu da kayan boshi da dan dabu da tsohon gari ne sun girma caduwa suka zo wurin dangin su suka ce sun zo za su iba magunguna ga daji nan suna iba za su iba magunguna a ba su kwashina aka ba su kwashina suka zo suka yawo suka yawo nan ko kamu ne suka yi sai suka je wurin dangi suka ce to suka yi kwana biyu suka ce to za mu tafiya gida kwala kamu ka san mutanen da sai su yi rakiya wajen kilo nawa sai da suka yi nisa suka ce kai mu ba itatuwa muka zo ba kamu ne muka zo suka ce dalili kenan muka zo suka ce sai mun zo mun zo da iyali suka zo da iyali suka sare caduwa shine ainihin shine ainihin dalilin dalilin caduwa to menene sunan yake ne sunan caduwa abinda sunan caduwa nisa hmm. kawar daga inda suka tsaho suka zo suka sare caduwa suka sare caduwa daga dan maimuna daga dan maimuna suka zo suka sare caduwa suka taso daga azza urafan suka zo dan maimuna yakin suka zo nan yanzu daga lokacin da aka tsara wannan gari shekaru mm. nawa za a yi ta kai 130 shekara mm. ta kai 130 kuma ƙara nisanta da lasara ya zo in ya zo can falo abin gani kamfama ce mm. daga kamfama madawa sai ta maraɗi sai ta caɗuwa sai ta sawa sai ta da magaran ni ake ce ma kamfama kamfama kawai inda turawan nan suke sojoji suke tsaya su kwana su huta mahaka to dalili kenan kamfama har yanzu tana nan akwai gingin ta wadda suke tura ke sauka a nan garin a caduwa kamar wurare tsohin wurare tsohin wurare eh, masarkin su ba kamar wuri wanda suka yarda da shi. wanda suka yarda da shi na'am to dalili ke Wadannan irin mutane ne mutanen caduwa mutanen caduwa hausawa ne hmm. kuma mayaka ne hmm. kuma makerawa ne hmm. kuma suna tare da tsagogin su akwai akwai katsinawa akwai daula akwai masu keketo kala uku ce su sauran al'umma wasu buzaye eh waɗansu buzaye su kai koko iske ko a nan su suka tarra su suka tarra irin irin yan kyada su suka tarra su hmm. su suka tarra su tunda can mutum ne da ɗiyan shi guda akwai aza kenan duk wanda ya zo misali zawa ce yi hmm. kai su suka zo to ana na dama su manoma ne ko makiyaya ne to kaji wannan zan wasu tana zamne wanda suka zamna shaɗuwa. Dami dami ake yi a garin Sado a bangaren ayyuka. Eh, a garin jaduwa abin da ake yi ana yin noma hmm. ana yin kiwo ana yin kasuwa ana yin kira dama wanzamai tare ake da su da makera da wanzamai tare suke hmm. kuma da suka taso daga can dan maimuna akwai malamin su wanda suke tare da shi hmm. sai suka ce to da mutane sun taso dangi da suka biyo su sai suka ce ku je sai su yi sai su je su gina rijiya su ce kai wanga mai gida ka koma ta akai ga dambo aka rarraba eh aka rarraba akai ga dambo aka yi batata aka yi bini aka yi dajin aljika da aka rarraba ga dama uwa ga dan dawo dama nan dangi in caɗuwa ne wani irin tsari ne garin caduwa yake da shi mai gari ne gare su ko sarki eh caɗuwa mai gari ne gare su hmm. mai gari ne gare su kai ne mai garin a hali ni ne mai garin a hali kai mai gari nawa yi. mai gari goma sha ɗaya yi. kana iya zana su eh na farko dai ina iya zana su to eh akwai akwai dan maimuna akwai barade akwai akwai akwai tanko akwai ranau akwai nasarawa akwai washi, akwai ni kai ne na na goma sha ɗaya Na'am. Mm. Babanka ne wancan koko? Wancan babana ne. Na'am. Eh. Ana ta gadan. Ana ta ga kuma wancan kakana ne dan babai. In aka dai yi haka ne. In aka yi haka ne. Eh. Waɗanga gida suke wajen mata. Yanzu shekarar ka nawa kana shugabancin wannan. To shugabanci sa'an nan tsoho na ina lakwal. Mm. Ni yake tambayar mu shi. in zo mai amsar lanho in wani aiki ya samu ya zo mi. Eh, daga wancan lokaci eh daga wancan lokaci san shekara nawa eh na yi rikon kwaliya na shekara 27 mm. kuma yanzu 2005 mm. aka naɗa ne in ka mm. haɗa nawa kenan ga 27 eh kusan shekara 40 arba'in kwarai kau ana ci gaba da ana ci gaba wannan rikon tsoho ne nake tafiya wanga kuma rikon kaina ne na'am <laughs> to kamar bangaren ci maka ko wasu abubuwa kowane gari in aka zo za a ci garin kaza hmm. eh, wani irin ci maka aka yi samu garin taduwa ko aka yi suna wajen nomawa yanzu dai da aya muka yi suna ta zamani da aya muka yi suna tunda duk kewayen nan taduwa aya aka sani ita aka samu ana sanyawa kuma ana samu alheri hmm. har ya zama kasuwar mu kaso aya ce bangaren ba ita aya wannan hmm. ba inda ba ta tana zuwa kasashen waje ba inda ba ta zuwa da babba da karama bayan da ba ta zuwa da yin da lokacin da ake yin da da kwama ce ake yin da sai ta wuce da kwa mm. ina maganar bangaren kiwon lahiya kuna da likitoci kiwon lahiya muna da likitoci likita nawa ke likita muna da guda babban likita kuma muna da likitoci prive mm. wanga yan wanga ma zaman kansu ina maganar karatun boko karatun boko muna da muna da shi da yawa makarantar boko akwai a ma ce tunda makarantar boko muna in aka yi lissafi muna da sha bakwai firamare da sakandare eh kwarai kau da lisai wajen kishi biyu gare mu ko mm. uku ma mm. eh. to ina maganar sha'anin noma eh, dabbobi musamman kiwo akwai wata elebaji ko kuma wasu abubuwa dabbobi akwai elebaji inda wani irin basashe kuka yi kiwo to wanda muka yi kiwo waɗannan jajja irin na maraɗi akuyoyi akuyoyi mm. da shanu to yanzu shanu fa sun zama <laughs> inda suka zama ko ba ba saboda wurin kiwon ne babu sai turba mm. to in ba yaro kai da ba ya bi turba ba wurin kiwon mutanen caɗawa daga wancan lokaci zuwa yanzu akwai mutanen da suka yi karatun addini da na boko wanda suka shi kasashen waje masu akwai da yawa akwai wannan yan masu wannan makaranta ta boko mm. akwai wanda suka je kasashen waje kuma akwai wanda ke cikin kasa mm. kuma duk suna da takardu mayya kuma akwai wani manitoci akwai dubutoci ka san ko duk ma'aikata ne yan majalisar dokoki yan majalisar dokoki ba mm. eh, yadda akwai su matsalar kuma akwai firefe-firefe. ina maganar wuta da ruwa a garin maganar wuta da ruwa lalle nan wurin muna da muna da an samu wuta amma wutan nan bata ishe mu ba wata unguwa ba san ko an sa ba mm. shi ko wuta yadda take abu ne na arziki tunda ko ne da kolon ruwan sanyi aka sa a samu kasuwa a samu wani abu eh bangaren ruwan fa bangaren ruwa lalle famfo bai kai ko ina ba saboda famfon da ke gare mu shato biyu ne shi ko shato abinda aka ce shato bai wuce ba mutum ɗari uku ya sha ruwa muku yanzu sha ruwa da ke gare mu wajen dubu talatin gare mu mutum nawa ke akwai a garin ruwa. dubu talatin gare mu mutum dubu talatin eh. wanda suke wanda suke wanda suke kuma ba mu da tafki inda basashen mu ke shan ruwa da wanki da wasashe da komi duguri guda dai ne mm. sai muka yi sa'a muka samu ragi me ragi sai muka samu wani ga prive ko guda ashirin gare mu mm. wannan masu zaman kansu koraji ba mm. eh muka samu aka yi to yanzu baicin waɗannan matsaloli akwai wasu matsaloli da za ku gaya ma hukumomi na gwamnati wa'anda taɗuwa ke bukata a gyara ma. matsaloli dai har yanzu muna da matsaloli na ruwa ruwa ba su ishe mu ba tunda ita ita wannan firibe in ta lalace ba mai kari gare in ba mai kari ke akwai ba ya zai gyara mu wanzu kiran da muke SNA ta gwamnati ta zo ta amshi garin na tarawa da mu samu ruwa wanda zai wadatar mu ko mu samu ruwa masu arha wanda za mu sha tunda yanzu an ce metric cube ya kai saba'in da wani ya kai tamanin to kai metric cube ya kai saba'in tanin uku ya ne za kai me za ka ajewa suwa suka yi yawa a garin tadowa eh. da matasa misali to wanda suka yi yawa mm. yara sai mata sai maza mm. eh, idan jama'a matasa sun yi yawa matasa sun yi yawa daga shekara goma daga shekara talatin haka eh, su suka yi eh, yawa Eh. ko yanzu ka san da abin sai dai a lissa'i waɗansu da sun wuce eh. <laughs> warun ku kaɗan kaɗan ne a kaɗan kaɗan ne eh, daga yadda mu je ka shekara saba'in hmm. a jira yake gaskiya <laughs> hmm. to da mi ake tuna garin caɗowa yana da wani kirari san kowane gari akwai kiraran shi wanda in aka haɗi ko wajen wani biki ko wani taro ko wani menene mi ake ce ma caɗowa a ah, caɗowa ai kiran da ake mata dai na farko an san wurin manoma ne kuma wani arziki ne kula yan kasuwa ne mm. da shi ake kira Yau yauwa masu sauraro ina tare da wani dan garin kusa da mai gari da yake so tana mana tunarin eh, kirarin garin sunanka sunana mansur kalla to mansur kalla ne kirarin tadawa yake shaɗuwa garin ɗan ala garin maza hakuncin mata garin da ba a shaida yaro sai dai a ce ya aika. To, to me yasa ba a shaida yaro? <laughs> Haka nan dai ne suke mata kirari ko da muka tasa mun ji ana mata wanga kira. Kuma kuna jin daɗin kirari? Yi gaskiya tunda muna alfahari da shi. Masha Allah. To mun gode sosai. Lokacin da aka ɗibar ma wannan shiri na da ɗan gari ya kawo jikinsa. madadin sauran abokan aiki eh, na voa mansur sani daga maradin jamhuriyar niger nake cewa ku tarbe mu a wani mako a cikin wani sabon shirin da dan gari akan ci gari to madalla Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya